وانا لنحن الصافون kuma tabbas mu mala'iku muna tsayawa ne a cikin sahu-sahu a wurin bautar Allah da ya masa da'a